يبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا مدساتها فإن كل مدسة بدعة وكل بدعة دلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى وتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى وتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim assalamu alaikum yawa musulmin uh, yau talata hudu ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da talatin da takwas wadda ya daidai da talatin daidai ga watan biyar meladiya shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai uh, ana sanar da jama'a cewa a daidai wannan lokaci mutane za su iya sauraron wannan tafsiri da ake yi a facebook a ƙarƙashin eh, dutsen tanshi majalis bauchi kai tsaye wato live kenan eh, wato waɗanda kenan ba su samun zuwa wajen karatu da amma suna da facebook za su iya sauraro yanzu kai tsaye ta video amma a facebook amma na yamma fa na yamma shi ba kai tsaye na dare ne kawai oho to shi kenan da eh, mu ci gaba da karatun ma inda muka ta jiya mala ina kwana aya na 70 aya ta 70 wa musa hmm, ci gaba ci gaba ci fara daga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون نعم أكراتن جيا منجي yadda ya kasance tsakanin annabi Musa alaihi salatu wasalam da mutanensa Yahudawa kan matsalan wadda aka kashe Eh, suka zo wurinsa suka yi fatawa ko suka nemi cewa ya roƙa musu Allah a fitar da wanda ya kisa din nan nabi Musa ya gaya musu cewa Allah ya umarce su su yanka saniya saniyan nan kuma kowace iri ce ko tsohuwa ce ko yarinya ce ko ja ce ko wani iri amma sai suka dinga tambayoyi sakamakon tambayoyi din nan abu ya musu tsanani to amma ƙarshe zuka ke cewa inna insha Allahu dun da suka yi suna suka ce yanzu kan Allah so za su shirya to sakamakon haka ne Allah ya shiryar da su zuwa ga asalin saniyar da ake so aka gama musu dukkan bayanin da za su fahimta to shine Allah ya ci gaba da cewa qala innahu yaqulu إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة tafiha شية فيها قال الآن fa zaba huha. wa ma kadu ya fa’alun. annabi Musa ya ce musu Allah madan sarki ya ce saniyar da ake bukata ku yanka ba ba bane wata ke aiki kun san saniya tana aiki ko huda ko daukar ruwa to wannan saniyar da ake bukata su yanka ba ta ko daya ba ta hudan gona ba ta daukan ruwa ba a dora mata kaya a musallamatul lashiyata fiha garau take ba wani aibi da yake tare da ta ba wani kaskanci tare da ita to bayan ya faɗa ka kalu sai suka ce al'ana ta bil haqi yanzu kan kazo da gaskiya sun gane dan haka nan fa zabahu ha sai suka nemi wannan saniya kamar yadda bayani ya gabata jiya cewa saniya na an same ta wani wajen wani maraya ne wanda ita kadai ne ya mallaka a duniya kuma kudin ta shine idan an yanka ta an fede eh, to fatar a cika masa ita da gold wato zinari kuma haka aka yi ah, Allah ya ce fa huwa suka yanka wannan sadiyan amma wa ma kadu ya fa'alu saura kaɗan su gagara yanka saniya din su gagara yin wani abu da aka ce saboda tsadanta amma dai istisna'in da suka yi Allah ya ce muke sun yi to cikin wannan aya ko ayoyin da aka karanta game da wannan kissa akwai fawaid da yawa da zamu fahimta da kuma maganganun malamai ah, kamar Imamu Malik Allah ramshe shi yana cewa a wannan aya za mu iya ɗaukan hukunci na alƙasama alƙasama wasan abin da ake ce masa alƙasama a shari'ar musulunci ne ƙasama an ga wani ya ɗaga hannu ba ƙasama babu wadda ya ɗan leko to ƙasama ita ce idan an kashe mutum ɗan uwa bayi da shaida amma yana zargi yana zargin waɗansu saboda waɗansu alamat ko mai yiwa wadda aka kashe din ya taɓa faɗa cewa fa kai wane mafa yana mun barazana ga rayuwata kowa ne yana cewa yana ya taɓa gaya mana cewa za ka gani to a sakamakon haka wannan mutum sai ya mutu aka same shi an soke shi da wuka ko an harbe shi da bindiga a daidai eriyan da mutumin nan ake zargin zai iya masa wannan abu amma ba shaida inda da shaidu guda biyu kan kenan annafsu bin nafs ta yi kisa da shaidu guda biyu sai a kashe shi sai da zina ce ake neman shaidu guda hudu amma duk sauran shaida ko na rikicin bashi ko na aure ko na kisan kai ko na tade ko na fashi ko na shan giya ko na sata duk shaidu biyu kawai ake nema to wannan ba shaida ga zargi kuma ya shiga wato 'yan uwan wanda kace suna zargin cewa kowa ne ko na ne to irin wannan sai a yi kasama ita kanta kasama din abin da ake nufi da shi ne a samu mutum hamsin a raba musu rantsuwa ɗaiɗaiɗai kowa ya rantsa rantsuwa hamsin kenan mutum hamsin rantsuwa hamsin to amma raba rantsuwa na kan suwa da da da raba ta wannan rantsuwa hamsin din kan suwa da raba to akwai sabani biyu Imamu Abu Hanifa shi kaɗai yake tafiya kan wannan ra'ayi yake cewa za a raba ta ne ma waɗanda ‘yan uwan wadda ake tuhuma, ‘yan uwan wadda ake tuhuma ‘yan uwansa su ne za su yi rantsuwa hamsin su ce wallahi tallahi billahi lazi la ilaha huwa ɗan uwanmu da ake tuhuma ba shi ya kashe wani ba, ɗaiɗaiɗaiɗai mutum hamsin. in ba a samu mutum hamsin ba iya da aka samu sai a raba musu in ma goma goma mutum za su yi in biyar biyar za su yi in bibi gwargwadon yawan yan uwan wannan da ake tuma to in sun yi rantsuwa hamsin ta wannan tuma da ake ma cewa su suka kashe ne shari'a ta riga ta gama aikin ta sai a sallame su ba da musu komai ba amma jumhur kamar su imamu shafi'i imamu abu a imamu malik imamu ahmad su suna tafiya su ne jumhur dama aka samu ɗaya a gefe ya zanto kenan ba shine majority ba in aka samu uku a gefe sun zama jumhur kenan su ne majority to jumhurul malamai imam shafi'i imam ahmad imam malik suna tafiya cewa kasama yan uwan wadda aka kashe ne za su yi rantsuwan ba yan uwan wadda ake tuhuma ba wato ku da kuke zargin wane ne ya kashe muku dan uwa ko ku da kuke zargin su ne suke kashe muku dan wato ku da ku yi rantsuwa hamsin wallahi ko billahi muna rantsuwa da Allah cewa wane ne ya kashe mana dan uwa ko su wane ne suka kashe mana dan uwa ko in kun kai hamsin kowa dauki ɗaya ɗaya in kuma ku biyar ne a bai kowa goma goma gwargwadon da yadda ku ƴan uwan wanda kashe idan kuka yi wannan rantsuwa hamsin to kenan shari'a ta kashe wannan mutumi da kuke zargi ko suka ko shari'a ta kashe waɗannan mutane da kuke zargi shine kasama an gane an fahimci kasama ita ba ana yin ne a lokacin da babu shaida ai kun ga wannan bai yahuda wannan an kashe ne an je an jefar a kofar gidan wani da daddare aka zo aka tuhume su su wanda aka samu gawan a kofar gidansa yace ba shi ba ƴan uwan suka ce ba shi ba har abu ya neme ya zama yaki har aka ce to a tun daga annabin Allah a cikin ku shine annabin Musa aje a tambaye shi da aka zo aka tambaya annabin Musa sai ce to Allah ya ce ku yanka saniya za a fitar da wanda yayi kisa din to Imam Malik yake cewa to da ƴan uwan wanda aka kashe su suka sayi saniya din nan da kuɗin su don a fitar da wanda ya kisa to anan shi yana ganin ya istinbadi daidai yake da kenan a cewa ƴan uwa din su yi rantsuwa ko ba gane shi inda ya fitar da wannan hukunci na kasama ciki ba domin kasama ba wani hadisi karara a kanta illa iyaka ijtihadi ne na na malamai to a wannan aya imamu malik ya fitar da wannan istinbadi da su da su shafi'i da imamu ahmad an gane wannan an kuma ji bambanci tsakanin su da su waye za su yi rantsuwa hamsin din abu hanifa ya ce menene ƴan uwan wanda ake tuhuma su imamu shafi majority ba ƴan uwan wanda aka kashe an gane wannan taib abu na biya cikin wannan aya akwai matsalar da ta so ita ce matsala ta usulul fiqh shine cewa hal shar'u man qablana huwa shar'un lana aw huwa aw laysa bi shar'in lana shin shari'an waɗanda suka wuce annabawa sun mu ma shari'an mu ne idan wasu al'umma zamanin annabi Isa ko annabi Musa ko annabi Ibrahim ko annabi Yusuf suka yi wani abu to mu ma shari'ar mu ne wannan abun mu ma mu yi shi ko ba shari'ar mu bane to akwai sabanin malamai bi malaman usulu wasu suka ce mu ne wasu suka ce ba shari'ar mu bane to amma duk in ka bi su duk iktilafi ne kawai lafzi sabani ne a baki duk ma'anan ɗaya ne domin su wanda suka ce shari'ar mu ne su kanmu su ma suka ce sai in abun bai saba ma shari'ar mu ba idan abun da aka yi a wancan lokaci bai saba ma shari'ar mu ba to kenan ya zama shari'ar mu an gane wannan amma in ya saba ma shari'a mu to ba shari'a mu bane to yanzu dubi abin da ya saba ma shari'a mu dubi 'yan uwan Annabi Yusuf da suka masa sujjada zaka tuna ayan fawqa'u lahu sajidin walam ولما دخلوا من حيث أمرهم كيف أنا أم بني شين يا من ولما دخلوا عليه آوى إليه أبويه دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه ورفع على العرش فوق فوق له ساجدين ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا أوا lokacin da iyayen annabi Yusuf da mahaifiyarsa da babansa da ‘yan uwansa suka je wurinsa a Masar, lokacin shi ne shugaban ƙasa, bayan ya zo Masar yana bawa ya kuma koma a matsayin shugaban ƙasa. Allah shi ke bada mulki mutum yana kurkuku gashi buzai buzai eh, gashin bakinsa kamar gafiya ya zo ya zama shugaban ƙasa ya zo ya zama shugaban ƙasa ko ba haka ne? haka Allah yake ikonsa biyu Yusuf ya shiga Masar a matsayin bawa gashi kuma ya zama mai kenan shugaban ƙasa to lokacin da suka zo bayan ya musu sauki ya sauke su sai suka faɗi suka yi masa sujjada a matsayin gaisuwa to shin a fadi ayo mutum sujjada a matsayin gaisuwa ya halatta a shari'a mu bai halatta ba manzon Allah ya hana akwai hadisi karara kai ba manzon Allah ba shi Usman dan Hudiyo ma ya hana yace mujarradul inhina ibn rasi haka da kai yace bai halatta ba ka duba littafin sa Ihya Sunna wa Ikmadul Bid'ah dan shi dan Hudiyo haka nan ma'azumul Jabal lokacin da ya je Sham wanda yanzu ake ce mata Syria da Lebanon da Palestine duk da ana ce mata Sham sai ga man yara suna faduwa su gaida manyan su har kasa sai ya tambaye su me yasa kuke ga suka ce girmama na gaba sai ce ta ko in ko girma ne mu a wurin mu musulmai ba wanda kai manzon Allah girma in naje sai nayi masa yana dawo ya tarar da manzon Allah madin sai ya fadi sai manzon Allah ce masa me wannan kuma ya mu'azu me wannan ka zo da shi sai ya ce ya rasulullah na je sham na samu yara ƙanana talakawa suna faɗuwa manyansu na tambaye su me dalili suka ce girmamawa ne sai na ga mu kuma kafi kowa girma sai sa muka yi maka sai ce ina law kuntu amiran ahadan an yasjuda li akhihi eh la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha madala ce da dan umurci wani ya faɗi ya gaida wani ai da na umurci mace ta fadi ta gaida mijinta to amma babu wa min آياته الليل والنهار والشمس والقمر نعم. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إن كنتم إياه تعبدون الله يشهد لكتشين على مؤمن girman Allah da ikonsa da ƙarfinsa shine halittar rana da wata amma yace duda kar ku yi sujada ma rana kar ku yi ma wata to a da an hana sujjada ma rana an hana sujjada ma wata aka ce sujada ma Allah to bai halatta ko sarki ko shugaban ƙasa, ko gwamna ka fadi ka gaishe shi ba wannan mummunan al'ada ne ko gane bane ai na taɓa muku tarihin wani ɗan Najeriya lokacin ina jami'ar Islamiyya ta Madina eh, mun kai ziyara wajen wani malami mu muka tafi da su in group suna zuwa kawai sai suka faɗi wa malamin to malamin namu sai kice ma haza ya Idris ne yake tuma ya kai hakan nan ala tuallimunahum hurmata hadha hadhihi al'ada ba ku karanta da dace a sababbin musulunta ne <laughs> kaga sabon musulunta sabon musulunta yana da uzuri ko sabon musulunta yana da uzuri eh iji Allah na me kenan zati anwadin kama lahum zati anwad sabon mazala lokacin su ma suka ce na hannu eh, huda saul ahad bil islam su ma suka nemi manzo Allah ya saba musu bishiyan da su nemi albarkanta har ma sabe yake cewa to mu lokacin sababbin musulunta ne sai za mu ka nemi a nema mana bishiya murka rika tabarruki da ita saboda haka nan faduwa a gaida wani musulunci bai yarda da shi ba sai sa wani sahabi yake tambaya manzo Allah yake cewa rasula in na hadu da dan uwana shin zan rungume shi a uani kuhu zan rungume shi manzo Allah ce la a an haniya lahu dan sun koyar da kai a a a asjudu lahu dan a a a usallimu alaihi wa safihu qala na'am zan ce masa assalamu alaikum masa manzo Allah ce eh to kaga wannan shine sunna to nan dai a takeice a shari'an a shari'an su annabi Yusuf ba haramun bane a fadi a gaida wani amma mun kuma shari'an mu fa to kaga a daidai nan shari'an su ba shari'an mu bane sai yasa suke cewa maso suke cewa shari'an su shari'an mu ne amma da sharadi in bai saba ma shari'an mu ba an ji maganar su su kuma da suke cewa ba shari'an mu bane cewa suke yi ba shari'an mu bane tunda ba a ce mu yi ba sai an ce mu yi a to an ce mu yi din shari'an an ce mu yi kaga daidai da wadancan kenan bai saba mana ba kenan an gane wannan saboda hakan nan imamu malik yake cewa a wannan aya za mu da mu iya fahimtar cewa eh, shari'an waɗanda suka gabata mu ma shari'an mu ne amma akasin haka wasu suka ce menene ba shari'an mu bane sai in ya dace da me da lafazin mu to su kansu imam imamu shari'a masu irin wannan ra'ayi sun yadda sai in an akwai umarni daga shari'an mu tukunna to yanzu misali hana farauta ranan ko so ɗin kifi ranan asabar wannan shari'ar mu ne a'a to amma yanka saniya fa da cin saniya yanka saniya da cin ta wai me to a shari'ar mu shari'ar mu ne mana ai shi ma imamu shafi anan ne ya faɗa inna allaha ya'murukum an tasbahu bakara Allah mu ce ku yanka saniya bai ci a soke ta bai ci a yanka mu saniya me muke mata yanka cin sani halal ne ko ba halal ba halal ne to kaga kenan shari'a mu ta dace da me shari'an annabi Musa shine yake cewa nan shar'u man qablana shar'un lana shari'an waɗanda suka zo gaba ne ma shari'a mun an gane sun baɗin imamu shafi da a wannan aya dai to kafin mu ci gaba ku a ganin ku me hikiman da aka ce su yanka saniya ba ce su yanka rago ba ba ce su yanka tinkiya ba ba ce su yanka raƙumi ba ba ce su yanka kaza ko abin nan me hikima kuke gani me hikima a hikima na kuwa da hankalinka zai iya hararowa kai ne jordi bismillah a malam sun fi amfani da sani a a ah, ah, wani malam a ah, a malam anta sahibul wara saboda eh ta fi girma ta fi daɗin nama ko <laughs> wani wani ehem wani ehem wani can baya na'am kana da ra'ayi menene to ka kokarta tana daraja wurin wani can yawa sai tina bismillah anta saboda yawa daga muryanka muji me yace wai haka ne haka duk malamai suka faɗa saboda sun yi bautan maraki ka tuna ayan da yake cewa da take magana eh, bautan dan maraki an gane eh, eh. wa tuna maganan dan maraki din nan inda yake cewa fakar da lahu ijilan jasadun lahu hukuwar yawa wa fitar musu da wani dan marakin samiri to tun da sun yi bautan saniya sun ga saniya tana daraja sun yi bautanta to za ka ce su yanka ta a ci kai kenan mutum ya ci in yana da wancan tunanin ana bautar saniya to ya ci sa <laughs> ike wanda ke ciki kenan yanzu matsalan kun san matsalan da musulmi suke suke fama da shi a India kwanan nan kuna sauraron labarai ko wallahi akwai musulmi da yawa da yan addinin Hindu suka kashe su wajen sun yanka saniya saboda suna bautan saniya a cikin indiya sai kaga saniya tana yawo akan titi kaga ɓauna tana yawo akan titi ni na gani da idura da naje India ba ko mota sai dai kauce mata saboda sun suna bautanta to wai a haka dan suna bautanta musulmi ma mahautan musulmi yan indiya wai ba su yanka saniya ba kai kwanan nan ma akwai gwamnan jiha na Indiya da ya kafa doka cewa an haramta yanka saniya ko sai da ita saboda yan addinin Hindu saniya suke bauta lalacewa mutum ya rika bautan saniya bautan dabba ato ya yi daidai da zamanin jahiliya zamanin jahiliya ba wani yana bautan kek ba ya ji sai cinye kek din abu sai cinye allansa kare suna yi wannan dama yin mutum bai bauta ma Allah ba zai bauta ma shedan ba hali ka zauna haka kawai kaman kwalba ne ko dai iska ya cika ta ko ka saka wani abu ba za ka zauna haka kawai ba أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى نعم ألم يكن طفة من مني يمنى أوه ثم كان علقة ثم ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل, فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى Allah ya ce mutum yana zato kawai za a bar shi haka kawai. Suda ba yi na yi ba bari na bari haka kawai ka zo duniya ka hole ka yi iskancin ka kawai ka tafi shikenan ka ya kare ina Allah ya ce mutum ya dubi da aka da yamma mani kake hawan hawa da mani ya zama gudan jini jinin ya zama tsoka tsoka a rufe ta da kashi mutum ya wajen wata tara ko ma sama da haka a aiko shi tun baya iya zama har ya iya zama tun baya iya rarrafe ya iya rarrafe tun baya iya tashi ya iya tashi tun baya iya tafiya iya tafiya tun baya iya gudu ya iya gudu duk wannan su tafi a banza a ai ba dai yiwu ba dole akwai ta kalifanci saboda ka in ma baka yi bautan Allah ba ka yi bautan shedan Allah raba mu da bautan shedan saboda haka nan tunda waɗannan mutane har ta kai masamiri ya yaudare su sun yi bautan saniya to yanzu su yanka saniya saniya ake so su yanka e, Naam Allah ya ce, wa yi zikatar tunci gaba? Wa in kwatantun na fadara tun fi wallahu mukhrijum ma taktumun Allah ya ce, wa yi zikatar tun nafsan fadara tun fiha, ha, wallahu mukhrijum ma taktumun to kaga ka duba usulubi na qur'ani ga fa hadisa din ga abin da ya faru amma sai ka fara kawo labarin ita yanka sani kuna ga me hikima a cikin wannan sai yanzu aka yi maganan kisan kai din da wanne suka yi mudafa'a wanne ce kai ne wanne ce kai ne kaga inda tsari na ne da tsari irin naka sai a kawo maganan kisan kai din aka kawo maganan kisan kai daga nan kuma sai a kawo maganan menene yanka saniya to amma sai da aka gama ba da labari da rikicin da suka yi da yanka saniyan da komai da komai da tambayar suka yi sai a kawo maganan kisan din anan me kuke ganin hikima a ciki me hikima wani to abinda malaman tafsiri suke ambatawa cewa kullun qur'ani yana gabatar da al-ahammu fal ahammu yana gabatar da abin da yafi muhimmanci tukunna kafin mafi muhimmancin anan shine nuna manzancin annabi Musa alaihi salatu wassalam nuna me yasa ba su je wajen wani ba suka je wajen annabi Musa saboda su kan sun yadda manzon Allah ne ana kuma karɓar mai kenan addu'ansa an gane wannan ana karɓar addu'ansa kuma du a nuna muhimmancin a nuna muhimmancin cewa ah, idan annabin Allah ya roƙe shi Allah yana amsawa roƙon annabawa ana karɓanta sannan kuma du a nuna yawan tambaya yakan aifar da matsaloli wa masu tambaya ɗin jiya mun karanta manzo Allah ce mafi laifi cikin musulmai shine wanda zai tambaya akan abin da ba a haramta ba a haramta sanadin tambayansa har mu kawo hadisin da wani yake tambayan shin aikin haji a kowace shekara ne ya zama wajibi har manzo Allah ya ce da na ce eh da ya zama da an wajabta mu kuma ba za ku iya ba da kuma ayan da muka kawo jiya da cewa Allah yake cewa la tasalu an asya'a in tubda lakum alladhina amanu la tasalu an asya'a in tubda tasukum وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها نعم. والله غفور حليم الله لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوكم ku daina tambaya kan abubuwa in ba kun yi tambaya aka bayyana muku hukuncin ranku ba dai daɗi to kaga tambayar namu ba wai an hana bane gaba daya a'a a lokacin yawan tambayar ne cewa duk tambayar da mutum zai yi ya zama tambaya ne ta fa'inta don ya gane addininsa ba tambaya ta ta'annuti ba sai yasa wani lokacin ma sabai wasu ma kawai daga jin wannan aya suka haramta ma kansu kowace irin tambaya har kai wani lokacin ma sai su jira sai balaraben kauye ya zo sai su dan bashi wani abu su ce ka san larabawan kauye su ne da dan wauta wauta da rashin hankali al'arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la yawa sai balaraben kauye sai sabai su dan bashi wani abu ce ka tambaya mana kaza saboda su suna gudun tambayan har ta kai ma lokacin da wannan aya ta sauka إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي نعم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله يتي إن الله وملائكته يصلون على النبي ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah ya ce shi da kansa da mala'iku suna yi wa manzon Allah salati kuma musulmai ku yi masa kuma masa sallama kuma masa salati wa sallimu taslima sai wani daga cikin sahabbai sai zai ce ya rasulullah Allah ya ce yana maka salati ya ce mu ma maka salati mu maka sallama to mun san yadda ake maka sallama amma ya ake maka salati sai manzo Allah yayi shiru bai ce komai ba aka dade aka dade aka dade wannan sahabi ya ce kai kai to gashi Allah ya hana mana tambaya gashi nazo nayi gashi har kaman yana ga kamar ya kura manzon Allah manzo Allah ya shiru ba aka dauki tsawon lokaci bai ce ko ya ta regret yana da dama cewa me yasa ya wannan tambaya ne da mana yayi shiru abun sa gashi an hana tambaya ya zo yayi can sai manzo Allah ya ce qulu Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد manzo Allah ya koya sabon sa salati gashi sabon nan kaga larabawa ne masu fasaha ba wanda ya kiro salatul fatihi ba wanda ya kiro in sun so za su iya kirkiro amma ba su kirkiro ba suka tambaya ga gaya musu yasa malaman sunna suke cewa bai halatta in zaka yi manzo Allah salati ka je ka kirkiro wani ba da a ce ba a ji wani salati a bakin manzon Allah ba an tsaya kawai ga ayan to kowa yana da dama ya kirkiro nasa inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala annabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah da manzansa Allah da malaikunsa suna yin manzon Allah salati kuma ku yi masa to da aka ce kuma ku yi masa in ba ji a bakin manzon Allah kowa sai je wanda ya ga dama ni ne wanda na ga dama kai kai kai wanda ka ga dama wancan mai wancan mai amma tunda sahabbai ba su yadda suka da suka tambayi manzon Allah suka ce to haramun ne mutum ya kirkiro wani salati ko kuma wanda aka kirkiro yayi sai dai yayi na me na manzon Allah tunda duk wanka ba za ka kirkiro kamar na manzon Allah ba an gane fa inna khairal huda huda muhammadin sallallahu duk wata shirya shiryan manzon Allah ta fita an fahimci wannan tayyib to sai kan maganan ayan Allah ya ce wai tantum nafsan ku tuna lokacin da kuka kashe rai ana ga mai huda to kakannin su kenan ku tuna lokacin da kakanninku suka kashe rai shine wanda muka yi magana din nan yadda mai kuɗi ne amma baya aihuwa baya aihuwa sai ƴan uwansa ɗan uwan nasa ɗan ƙanin sai ya je kashe shi aka yi ta mudafa'a mu ba mu bane a ku ne mu ba mu bane ku ne karshe da aka je wajen Nabi Musa shine kissan da muka ji ta fara zuwa Allah ya ce wai zakatartum nafsan fadaratun fiya kuka dinka jefa ma juna shine mudafa'a ce ba ni ba kai ne Ka ce ƙa'a kai ma kai ne fadaratun fiya kenan an gane wannan wanda aka dauka kai kofar gidansa aka ce shi kace ce ba shi bane fadaratun fiya ku daga dinga turere ne akan wanda ya kisa din wallahu mukhrijum ma kuntum taktum Allah ce to zai bayyana da abin da kuka koye ya bayyana ko bai bayyana ba ya bayyana to me ya faru lokacin da aka samu wannan sani aka yanka ta khuzuhu bi ba'da fa qulna dribuhu bi ba'dha na'am kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun fa qulna dribuhu bi ba'dha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yurikum ayatihi la'allakum taqilun to lokacin da aka zo da saniya aka yanka sai Allah ya bada mu ce to a dauki wani sashen jikin saniya a bugi mamacin da shi aka dauki wani yankin jikin saniya wasu sun ce a wutsiya wasu sun ce a hanta wasu sai ko wani iri da Allah ya ci sashin jikinta aka dauka aka buge shi ana sa kawai sai sai farka sai taso daga mutuwa yace wane ne ya kashe ni ya nuna dan dan kaninsa ɗan kanin sai ce shi ya kashe shikenan sai koma ya mutu Allah ya ce to haka nan yake rayar da macece eh kaga wannan ya tabbatar da tashin kiyama gaskiya ne kowa za a tashe shi dubi kisan wane ne annabi Isa eh yace wa umruhul akmaha وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله هكذا النبي إيسى ما bayan rayar da bayan warkar da kutare da yake yi da cuta mai wahalan warkarwa in ya samu kabari ya ce masa tashi sai tashi sai tashi kawai amma da da me yake da izinin Allah bi izinin Allah da izinin Allah ko da yake a wata kisa suna cewa shima ma Qadir ma yana haka shi ma ya samu macaccen yake masa tashi zai tashi kawai eh, wai ya taɓa tayar da wani mai kalangu ma eh ya ta kalangu eh, mai kalangu eh ya tashi da kalangun sai kama kiɗa wannan almara wannan almara Allah ya sauwaka Allah ya sauwaka eh, ba shi ne suka kawo kisan a cikin wannan littafi da ake ce masa tafritul khatir wadda gashi ana sayarwa a Kano cewa wata rana Eh, wata mata ɗanta guda ɗaya ne tak nan sai mala'ikan mutuwa ya zo ɗauki ran ɗan ta je ta samu azzakari ta ce ya she ɗana guda ɗaya gashi shi yake mun komai gashi mala'ika ya zo ya ya ɗauke mun shi ya me me za ka yi mun akai ya ce to shikenan o dama wai mala'ikan mutuwa ranan ya ɗauki rayukan da ya ɗauka ɗaruruka ko dubbai ya sa a jakarsa har ya kama sama zai kai ma Allah sai abu da kadir ya bi shi a yadda fagin littafin ke ba sai ya bi shi ya ce ba ni ran muridi na da ka ɗauka sai ce a ya shiga abu da kadir Allah ne ya aiko ni ina bin umarnin Allah ne ya zan yi in baka ya ce kafa ba ni sai ce a Allah ne ya umarce ni ɗauki ransa shi kenan sai ya ƙi ba shi abdulkadir sai ya fauce jakan rayukan da ya karkade ta ran kowa da aka dauka ran sai koma jikinsa ba ma na muridinsa ba ran duk wanda aka dauka a ranan ya koma ya rayu shikenan wai sai mala'ikan mutuwa da ya je wurin Allah sai Allah ya ce masa ina rayukan da ka dauko yau sai ya ce masa ai waliyinka ne Qadir na dauki eh, ran muridinsa ya biyo ne ya ce in bashi na ce ba dan bashi ba in ba shi eh, na ce ba nan ba shi ba kai ka turo ni da na shi ya fauce jakan na fauce jakan sai ran kowa ya koma sai sai Allah ya ce to kuma yanzu ka ja da Abdul Qadiri <laughs> ka ja la kuna nemi littafin yana na sai ra kana littafi ne guda littafi ne guda me ga kila ku saba ka san boci yanzu wani armara za ka yadda da ita wa Allah za a yi wa haka wa Allah ma laha haka kadari ba bai ma Allah iyakan ikonsa ba mala'ikan mutuwa har wani ya tinkare shi mala'ikan mutuwa ba wadda duniyan baki ɗayanta kamar tsakuwa ne a tafin hannunka yanzu duk rai haka yake ke gani a gabansa in zai dauki rai ba sai ya ba mama sai ya zo ya ya wanda wani ya mika hannu ba yanzu nan dan dauki tsaki tsakuwa a tafin hannu na tsakuwa karama sai nayi yi haka sai na je garin kaga inda tana Jos ne sai na tafi Jos tana Kaduna sai na tafi Kaduna tana America amma ga ta tafin hannu na. to haka yake ganin duk girman duniyar nan kama a tafinsa take saboda girman sa to me kace Allah kuma sai za ka ce wal ardu qabdatuhu duniyan ga baki ɗaya sauka Allah da hannu ɗaya da muke ta to bai ka gani kuma shine da ai masa haka irin waɗannan da tafai ba gaskiya ba ne gaskiya wasu suke rubuta suna wai girmama abdulkadir ne suna cutar da abdulkadir ne abdulkadir mutumin kirki ne a tarihinsa mutumin kirki ne a tarihinsa da yawa malaman suna sun yabe shi irin shekul islami ibn taymiya ibn al-qaimi abin da duk sun yabe abdulkadir cewa mutumin kirki ne mai bin sunna ne duk abubuwan da ake faɗa yan annabi isa a ce masa dan Allah ne shi ma jefa masa ake Allah sawa ba fa kullu nadribuhu bi bace ku buge shi da sashin jikin saniyan da aka yanka ana bugan sa kawai sai ya tashi ci ga wanda ya kashe ni eh koma shi ken shi wannan din aka kashe shi aka kuma hana masa gado dama don ya kashe shi ne don ya ci gado to kun sani daga cikin mawani'ul irsi a shari'ar musulunci mu ma abin da yake hana mutum cin gado shine kisa idan ɗa ya kashe ubansa to ba ci gado ba idan ɗa ya kashe uwarsa ba ci gado ba idan ɗan baffa ya kashe baffansa ba ci gado ba idan ƙani ya kashe wansa ba ci gadon wan ba yana cikin mawani al'irsi mai cin gado ya kashe wanda zai ci gado ba ci ba da haka wannan wanda ya kisa din nan wannan dukiyar da yake so ya gada aka hana shi aka ma zarta masa da hukuncin kisa sakamakon kashe wannan mai kuɗi da ya wadda ba shi da ɗa kazalika yuhillahu al haka Allah ke raye macece bayan ya mutu wa yurikum ayati Allah yana yi haka ya nuna muku ayoyinsa la'allakum taqilun ko da ku hankalta ku gane cewa eh tashin kiyama gaskiya ne babu ja akai an gane wannan a cikin suratul baqara akwai wurare wajen guda biyar da aka yi maganan wajen ta da macece kaji nan akwai ayi a wajen ayi wa id qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhil mauta na'am qala awalam tu'min na'am قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا كالذي مر على قرية وهي خاوية أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها م. قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها نعم فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم نعم. قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم قال أعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إيه؟ إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون أكوي وتعالى تاتيك بيردم yawa guda biyar ne dama a takaice dai wajen ayoyi guda biyar a cikin suratul bakara wadda Allah yake nuna cewa ya kashe ya kuma raya saboda nan tashin kiyama gaskiya ne babu ja akai yana cikin rukunan imani dole mutum ya yarda da ainihin tashi bayan an mutu shine ne tashin kiyama na amci gaba sun makwasa kulubukun min ba'adi zalika fahiyya kan hijarwaci awu a shaddu kasuwa ha wa in na ya tafajjaru min hul haru وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء نعم وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون الله يتي ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره aw ashaddu qaswa Allah ce bayan duk wannan abin da Yahudawa suka gani na farko kaga ga ga wannan mene abin nan dan maraki din nan ba ba dan maraki ba kashe wannan da aka yi Allah madaukakin sarki ya raya su ya raya shi a gaban su sun ga wannan sannan ga magana da annabi Musa Eh, Allah ya yi magana da annabi Musa da mutane wajen saba'in da ya ɗebe su zan su je su zama shaida a wurin Allah su ba da uzuri na bautan ɗan maraƙi suka ce suna so su ga Allah a fili Allah ya kashe su ya raya su duk sun ga wannan amma duk da haka da sauran abubuwa da suka gani amma sai duk da haka zuciyarsu ta bushe suka ƙi imani da Allah ta wannan dama haka guda suke ne na aka kamanta su da da dutse amma ba haka ba waɗannan abubuwa na ayoyi da Allah ya bayyanar a baya ɗin nan ya ishe su a ce sun yi imani ya ishe su amma ina Allah ce sun makasar ƙulubuhun, sanan zuciyarsu ta bushe bi ma'ana imani ya ƙi shiga suka ƙi karɓar gaskiya fahiyar kal hijara kamar dutse Allah ce kai ta mafi dutse domin dutse Allah ya ce wa inna min alhijarati da cin duwatsu lama ya tafajjaru minhu anhar akwai wanda zai tsage ruwa ya fito sai sa mujahid yake cewa daga cikin malaman tafsiri yake cewa ba wani dutse da zai yanko daga sama ya fado face yayi haka ne saboda tsoron Allah ba wani dutse da zai tsage ruwa ya fito face haka ne dan saboda tsoron Allah shikenan ya ranto wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم نعم إنه كان حليما غفورا Allah ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi rabbi ba wani abu face yana tasbihi yana tsoron Allah yana masa tasbihi walakin la tafqahuna tasbihi dai mu ba za mu yi fa'inta ba amma dai mu mujahid ce duk dutsen da kaga 'yayan ko daga sama ya fado yif to saboda tsoron Allah yi haka dutse din in dutse ya tsage kamar yadda kissan eh, nabi Musa da mutanansa wadrib bi asakal ah, menene hajar fanfajarat min husnan min husnata ta aina a a ba shi ba وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم, كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين لو كتد النبي موسى يبجي wannan dutse dutsen ya tsage ne saboda tsoron Allah ba ya dan sandan annabi Musa ba saboda tsoron Allah ya tsage har ma muka yi bayani a lokacin muke cewa a kudiran Allah da iradarsa ko Musa bai bugi dutsen nan ba in Allah ce masa tsage dai tsage fito da ruwa zai fito kamar yadda muka ce Maryam ba sai mala'ika ya yi huri a jikin ajihunta ba a'a in aka ce ɗauki cikin annabi isa kawai za ta ɗauka saboda ikon Allah da ƙudurarsa an fahimci wannan yawwa saboda hakan nan zukatan yahudawa an kamanta ta da tauri da ƙin karban gaskiya da dutse aka ce tafi dutse ma ah, to dutse in in Allah ya umarce shi yakan yi yakan kuma ji to su ba in an ce musu su yi su ƙi in an ce su bari su ki bari zuciyarsu ta riga ta menene ta bushe law anzalna hadha alqur'ana ala jabarin ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati la wa tilka al-amsalu Allah ya ce wannan alqur'ani da yake gaban ku ko mutane da mun saukar wa dutse ne shi wallahi saboda tsoron Allah da ya kikkece ya tsage amma dan adam musamman ma yahudawa ba sa jin wazi, ba sa jin wazi. Allah ya jarrabi al'umma da su wallahi fitina Allah saura lokaci yayi ne to ina maran sa ne a karanta muku ko da ta ya rena kansa rena gashin kansa rena gashin kansa eh gashin kan da me rena da baki eh idan furfura bai fara fito masa bai rena babu komai dama abinda ba so gishiri ka tsufa ka rika rena kanka dan kar a ce kai tsoho ne wannan ba daidai bane amma inda ba tsufa yi ba gashinsa baki ne yana jaja saurayi ne ya na kansa wannan babu laifi ado ne amma kada kuma bayan ya tsufa kuma ya ci gaba da rini wannan ba daidai ba ne na'am kuma tambaya eh. game da shiga masallaci da takalmi eh kai matsayinsa a ya halatta mana aka ce ai sallah ma wai yana tambaya ne game da shiga masallaci da takalmi ya halatta ma ai sallah da takalmi illa iyaka kawai abin da ake cewa yau tafiya ta yi tafiya zamani ya yi canja masallaci kafet ne taburma ne kila ba abin da aka gogen ya taho da kazanta amma zamanin manzala masallacinsa tsakuwa ne rubudi ne har ma yayin manzala ce idan ɗayan ku ya zo masallaci ga akwai najasa to ya goge ta a ƙasa daga waje ya shigo ciki to kaga yanzu masallacin mu ba rubudi bane ba tsakuwa bane kafir ne mutane za su ji kyama an ka shigo da eh, takalmin masallaci to amma ne ya baka ranar juma'a kai sallah da takalminka musamman ma kana waje ba kan kafir ba kuma ba kafir din kowa ba kai sallah takalminka kawai in ka ga wani ya zarge ka to sai dai jahili kuma amma ba haka ba ga hadisi a cikin Buhari ga shi da duk tamam hadisi sun kawo har ma manzo Allah ya ce ku yi sallah da ku dan Yahuda ba sa sallah da takalmi ku saba musu an gane wani ku yi sallah da ku ka sallah da takalmi ba wani abu bane ba laifi akai awwa rukusa ce na'am akwai tambaya eh, yadda ake kafara ta rantsuwa kafara ta rantsuwa kafara ta rantsuwa ko dai ka ka ciyar da miskinai goma ko kai azumi uku shine duk wanda azumin kuma ba lalle kai a ba azumi uku ko ciyar da miskinai goma ko tufatar da su in mutum yayi rantsuwa ya ce wallahi ko billahi ba zan yi abu kaza ba kuma wannan abin yin sa ne ya zo bai yi ba ko ba zan je gari kaza ba ko ba zan yi magana da wani ba kuma yana so yi magana da shi sai kare rantsuwan kare rantsuwan kuma shine ya yi azumi uku ko ya ciyar da miskine goma ko ya fita tufatar da su su goma eh, mafi sauki ba shine azumin kwana uku da mafi sauki kawai na ana sa masa bayani wai tsakanin eh, ci gaba bambanci da ke tsakanin yahudawa da nasara akwai bambanci mana yahudawa tun kafin zuwan annabi isa ake kiransu yahud tun bayan annabi sulaiman annabi sulaiman annabi dauda duk sun riga annabi isa alaihi salatu wassalam nasara ba a samu wannan suna ba sai ba annabi isa ya zo a tare can shi ma annabi isa wurin waka ake shi wurin yahudawan ne wurin su ne don ya jaddada da'awun annabi musa alaihi salatu wassalam kuma yahudawan kuma suka yi kokarin kashe shi har Allah ya dauke shi zuwa sama saboda nan saboda aihuwansa da aka yi a Nasira da take Falastini yanzu garin da ake ce mata An-Nasira sai za ake ce musu Nasara an gane wannan saboda kan amma Yahud kan tun zamanin su Annabi Yakubu da zamanin su Annabi eh, Wadane Sulaiman ake kiran su da Yahud an fahimci bambancin su amma cin Annabi Isa shi ma wajen Yahuda ka aike shi na'am wa tambayan mutum yana wanka wasu ruwa shiga kunnansa wai a matsayin abin sai ya shiga kunnansa a sai ka bai bai bata masa azumi ba dan kana wanka baka sani ba ruwa shiga kunnan ka ba komai inda da ka zuba wani ruwa din ma ka girgiza zai dawo wancan ruwa ka girgiza zuba wani ruwa zai dawo ba matsala na'am a wannan kuma tambaya masa bani yadda ake yin shiga ake rajista ta shiga a wannan wannan wato dan sentry na garo security eh to ai da yawa mutane ba san wannan kamfani na garu ba kamfani ne garu wadda kuma ni na buɗe ni na bude shi yadda ake shiga akwai form da muke bayarwa wannan form ana sai da shi ɗari biyar amma ko da da yawa mun ba su kyauta idan ka wajen cikawa akwai granto granto shi shine DP na garin da kake da mai anguwan garin da kake misali ba wai wannan kamfani ya tsaya a Bauchi ne a'a akwai Gombe an bude akwai Jos ma mun yi magana su mun yi zama da bangaren Izala na Jos wanda sun turo wakilin su ma da su bude sana akwai mutanen Kano su ma da su bude akwai Yobe kamfani ne wanda shike eh, aka yi masa eh, register da corporate affairs wanda yake daukan matasa aiki wanda za su iya aiki a bif. za su yi aiki a gidajen mai ko a ministries ko a ainihin asibiti ko a ko'ina dai duk inda jama'a da suke taruwa za su iya aiki a wannan guri ɗin wanda yake son zai ɗauke su aiki dai zo wajen kamfanin ga headquarter ta nan dutsen tanshi yadda muka yi muna da branch kuma a kofar ran wadda kuma ka ja ka same shi a buɗe akwai ma'aikata a wurin idan ka je za a baka fam ka cika na MOU wato memorandum of understanding ya gaya maka yadda abubuwan suke ka biya kuɗin rijista to sai a tura maka wanda zai je aiki din duk wata idan ka biya shi kuɗin aikinsa to kamfani tana da dubu uku misali ka ba shi dubu ishirin a girman da aka yi dubu ishirin ne to shi wadda ya je wurin aikin zai ɗauki dubu sha bakwai kamfani kuma za ta ɗauki dubu uku an gane wannan to shine yadda ake kenan saboda haka na akwai muna so mu mai da shi na kasa ma akwai fam da ake sayawa dubu ɗari biyar mun saya mu kuma kowane za a biya masa dubu ɗari eh, kowane ɗaya mun biya musu kusan miliyan guda kenan wadda ko ina ƙasar nan za mu iya eh, ah, menene za su iya aiki za a iya kuma buɗe branch ɗin kuma ba inda ba za su yi aiki ba ko ina suna taimaka ma gwamnati wajen tsaro sai sa ma aka saka gari security and hunters gari security hunters and patrol ana kuma training kwanan nan ma eh, sun je sun yi training a eh, karkashin wata kungiya tana da alaka da civil defense wanda mu muka biya musu ma kudin training din mu kowane mutum daya eh, bayan haka kuma ko bayan tsawon lokaci ma za a sake musu training yadda mutum zai iya handling din arms wato makami da yadda zai iya amfani da shi da yadda zai iya an samu ko kaman arm robbers yadda zai iya dealing da su ko kuma yan sara suka ko yan fashi da makami da dai sauransu saboda kan nan wanda yake bukatar shiga zai je can branch ɗinmu da yake kofar ran ko ya zo nan ga ofis na kullun yana bude sai sai form ɗin ya cika kuma akwai sharuɗa muna da constitution duk wanda ya shiga da mu ba shi constitution an rubuta shi da turanci za mu faɗe shi ma da hausa da yadda duk abubuwan da aka, aka shar'anta ba dan kwaya ba mai shaye-shaye ba sata ko bayan ka shiga muka gano kana wannan za mu kore ka don ba zai a ce mai ba da tsaro kuma yana shaye-shaye ba don mu fahimci ko da ma'aikacin tsaro ne na gwamnati in kaga ya harbi wani akan titi haka kawai da ka samu wato akwai dan shaye-shaye in mutum ba yana shaye-shaye ba dai wahala kaga ya ya harbi wani ko ya kashe wani ko ya abin sai yasa cikin sharadin wannan ba shaye-shaye ba sata ba fashi duk sauran wani corruption dai yana nan a cikin form din eh, constitution din za a wa mutum in mutum ya yi misusing din arms duk ga hukuncinsa ga komai duk an riga an rubuta saboda ka wanda yake so zai karbi constitution din an riga an yi shi da turanci a bashi zai iya karanta ya gani duk dokoki din wanda kuma mun saka chairman dinta na kasa da muka saka shine eh, colonel eh, Isiaka Mu'azu retired colonel ne na soja eh, da kuma dama cikin sharadin wanda zai zama shugaban ana so wanda ya aikin soja ya san yadda security yake sakataranta kuma na ƙasa na shi na sakataranta mun saka akwai eh, ɗan juma wanda asp ne na polis ya yi ritaya wanda shi ne sakataranta saboda nan waɗannan su ne ainihin wanda suke jagoranta yadda take an fahimci wannan to ne wanda yake neman ƙarin bayani da ya je ofis na insha Allah da masa bayani na lokaci ma ciga ai duk wani ya cinye mana lokacin bayani akan garo ɗin, to sunanta garu security hunters and patrol an ji sunan ko yawa an ka je ma da ka gani a can subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika